ce dama a ƙayar musulunci ka duba littafin fito a cikin kudin abin da mutum ya bari a ana fara tattalin yubdau awwalan min al-firqati ma da bil ayn sana'a bil lamma abin da ya kasance na jingina za a fara da yawa yasluhu ma lil bayti min mahulati sai kuma dawaye shi mamaci ko zan kole kabari ba a kudin mutane na da ba kudi na na da ba an gane wannan ba wanda zai dora ba nauyi shi ma ba wani wanda zai zai dora ba nauyi zai zuwa nauyi bari ka ce to a ji a siyo da bari a ji a siyo magariya a kudin mu a kudina sannan kuma a ji a siyo a duk abin da nake yi bukata turare a ji a siyo ya ce to kudin da za a kunne shi ba ce ai yana biya ne nawa ke biya dubu talatin ya ce ku cire dubu talatin to masu tsoron ka ce ai ba a da bi sabilillahi kun kuma ne sai to nawa za a biya su dubu sha biyar ba cire dubu sha biyar kudin mota ba a ce dubu goma da gurin za a ɗauke ni zuwa gurin a ce dubu goma duk abin da mutum ke bukata da za a mai duka kudin shi za a cire to na ba wani hujja bane a ce wai lallai to sai a fara dubu na ku ga ko ina makamata ne ko da nan makamata da nan makamata da nan makamata sama da dai kawai makamata amma gabas da yamma kudu da arewa ko ina makamata makabarta ne wannan ba daidai ba ne gaskiya a samu makabarta guda ɗaya killatacciya domin ba za ku gane wannan ba sai yin shekaru sun yi yawa sun yi nisa sosai kaga da shi faruwa yake to mu da muke birane muke za mu gaya muku wannan yanzu ka je garin zuwa in ka tambayi masu shekaru irin ɗari sabanci sai ka samu yanzu guri ya zama kasuwa makabarta ne da duk wanda za ka tambaya in kai ya san garin zuwa ka ce mai larabci katako kasuwan katako wajen yan wani duka gurin makabarta ne in gyara ya kama ana gyara gurin sai ka samu ana tuno kabarukan mutane wani lokaci mutum lafiya a tuno shi kuma sai a mayar kuma a dinga shan fura a kai. in ka duba kwararraba gurin makabarta ne amma yanzu ya zama gurin kallon sinima ne sinima an ce kwararra ba shi in ka ce suka ce kwararra ba ke nan magana ta kai to gurin makabarta ne bayan babban masallaci na gari to akwai cemetery street me cemetery makabarta in ka je nikon wannan kwana kwanan nan fake nan makabarta ne amma ya zama gidajen mutane lai an yayyanka filin a siyar to yana abin da ya same a can kuma ku fahimtar a shi ne zai same mu a can duk ji na ga wani yaro da ya rasu shekaran jiya ko ranar lahadi kenan a nan kun ga kenan kun ga ibrahim kun ga ta kun ga ibrahim to ga dan gidajen su a nan sai kuma ka dan masa ka nan sai wanda makabata a kan ya gani to kaga irin wannan ko kuma ya ka samu wani gidaje ya ka samu kabari ne na mutane to duka wannan hadari ne babba kuma mutum ya taka wuta ya kuma yi alkhairi garwa shi wuta ka taka ya kola maka biki shi ne maka alkhairi daga taka kan kabari a shi muna kan hadari sosai kuma sani da kuma wannan ke na wajen wani koyon gurin da asiya ne wannan ba ko kuma ce gurin wai kasan kafare ne to ai duk gurin da za ka ji da izini Allah ya samu akwai mutum balle ka mu mana nan arewa da izini Allah duk gurin da ka je da akwai mutum kai ko kudu ne ka je za ka je gurin da ba za ka ɗauka akwai mutum ne ka samu akwai mutum kuma yadda za ku hada shi ma suke mai kyau to dole duka ba in ka je ce kawai kamar ka je ingila da gani su filan ku ba su ita ce da ya ke ya za ke da na abu da sun ya mutu sai a ce a siya sai a siya kuma kuɗi to dole duka ba wanda gini bane a can cewa ya yi gudun ana siya shi sai mu ji tsoron Allah idan mutum ya mutu a gurin da ya mutu a gurin da ke gudun shi Allah ba'ala

idan mutum ya bar wasiya yana da kyau a zartar da wannan wasiyar fi wani min zalla shi ke nan sai a zartar in dai yana da iko domin dukkan shari'ar musulunci dole sai mutum yana da iko to amma duk wanda zai ya canja wa man qafa min mu'min janafan aw ithman sai Allah ya ce fa aslaha bainahum fala ithma alayhi in mutum ya kasance dole canja wasiya a lokacin Allah bai kuma da kasance ya bayyana gaba ya kasance ba canjawa wani mutum ba shi da iko ba lokacin Allah ba ya kora ba ne sai abin da ya rasu ya mutum ya nufa a nufi mai nisa don an zan gaya masa cewa wani ya nufi kuma ya ce kai ne naka mai sallah ko kana da iko ka in kuma baka da iko shi kina samu nauyi mai sallah wannan shi ma ba da dini bane akan cewa lallai sai an tabo zuwa ina zuwa wurin wanda aka yi wasiya ya mai sallah

ba tare da sun shiga ba suna gida shi wata wannan yau asali shi ne mutum ya taka har zuwa wurin kabarin da wannan alwasa za su da suke kama wannan gabaci zai tsaya a kan gina a kan kabari ya ce idan kun ji a niko wasan wurin wata biyu ta fahimta wata da dole ke nan sunna shi ne mutum ya raka har zuwa kabari wurin da ake gore dole ka san sallah sallah ya kai ya kai kabari ya je makabarta sannan da akwai sun biki to ba gama tsoron yi ba albara kuma an cewa sai manzan Allah ya zauna a gefe sahabbai sai suka zauna ina kusa da manzan Allah ke kare ke na ana bin hannuwa wurin da za a yi kuma sai dai zama makabartar makabartar da kan yanzu ka je kuma za ka yi da kai kitu ne makabartar ta shiga gaba kuma an yi makabartar da kake da shi kafin sai ba za a yi kuma ba ko kuma ya ce ka addini ka tunda ya ce yi ba da tunda hanyar sai ne ba su ke bi ta yi ba yanzu makamantar da ake amfani da ita gaba ɗaya ana ta maimaitawa da duk wurin da zaka taka a ciki kana taka kamar wuka ba tashi ana ko take duk wurin da zaka taka kana taka ne kamar wuka ba tashi zaka ga da ana yi da tukunya aka zo aka bari ana yin da bulon aka wuce ne zaka ga tukunya alamar tukunya wannan wurin an kunna mutum za ka ga alamar dutse wannan wurin akwai mallaka to in ya zama yin wannan tun da akwai kanta da kaburukan mutane to wannan maslaha shi ne ka tsaya daga baki baki to in yin wannan ne babu ne amma matakan makamanta ba su shiga ba ko kuma da ta taka an zuwa cikin wurin da za a yi horo to sunna shi ne kada ka faka a gefe ka shiga cikin makamantar ko kana tsoron mutuwa ne ba zo ka karanta ko inna mawtan da ne ta fi nuna minku fa innahu mulaqikum ko ka je kusa da kabari ko ma ka je ka kai kama da wannan suna shi ne a jirgin masa a wasu kusa har a saba da zuwa ga wani mace ne da rafa da rafa. Allahumma salli ala Muhammad 诉您一个。 من الشيطان الرجيم من همه ولد بالله يوجد الله بحمد الله هو على جاه وذلك يجلس حياته في أهله وكيف تبع مياه في رجله ظهر ظهر حكم المكان ولا يجعل الدنيا فمن يجعل الوضوع وتغفر إما من الجنة وإما من النار إما هو الجنة وإما إلى بالله من النار وأعوذ إليها من كل نار فهم المسلمين والمسلمين أتاكم حقا بولا لبدأ لهم في الدنيا وملوك على النار وأدخل الجنة

انظروا إذا حدثتم إذا كتبتم يا جماعة لبنوا وأوفوا إذا وعدتم ابنوا على الوجه بها لأوفوا وأدخل الأمانة تتبت منكم وبعد أنا إذا قام أبقى كهاوي إما تجدد من أنفسكم قبل أن لكن الست بابا يشوف كلام ربنا three three plus three six three times two six هذا يقول غير ذلك انظروا إلى أهلكم جزاكم فلا تهتمي للسيارة وأوفوا إلى وعدتم إن كنت أكثر من الكتاب وأدوا الأمانة منكم إن الله تعالى يتعلم أولئك تناموا وأحضروا فروجهم تجيه فروجهم مثلا وغضوا أعصارهم ولبس الهند بدت المتكلمين نفت بالابتداء وقلت أيديهم كما تكتب سنة الأوعى كتب سنة الأوعى فمنهم بها عن الناس وأدخل الجنة فقد فاعل يقول أبا جبت تجي لبوتا أبا جبت تجي الجنة يكتب الجنة فنسأل الله تعالى الجنة وما إليها من يوم وطاعة لنا وطاعة يرى الجنة فبتلك الأمر الذي يكون الجنة من قول وطاعة شن كان تجلى الجنة شن كنا تجلى الجنة مجرد الإيمان والجنة يرى الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات يكتبون الصلاة شبنا فتنا الجنة ونذكر أن الجنة يبقى الجنة وأذهبت الجنة للمتقين غير بعيد شبنا فتنا إلى الجنة ألا يعلم الإنسان كلامه بالكلام إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وبذلك الله الكلام na kungiyar wala da duka wani kashe na wala بلاد لنا أن بالتوفيق وتوفيق وصل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بذلنا رب الجنة التي ختم جنبها فمن أوتي عن الناس وأدخل الجنة فقد فاز سيوفق لا حول ولا قوة إلا بالله إن كواجبه كثيرا منه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا

ومن تؤمن على الناس وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع فلنقول قوله وقوله يقاتل ابتداء الله إن كان الجنة إلى ما ابتداء إلى ما ابتداء وإذا كلا من تكتب على الشهادة إن كلا من تكتب على الشهادة ثلاثين إن كلا من تكتب على الشهادة أربعين إن كلا من تكتب على الشهادة أربعين والملك إذا لم تكتب da ta karanta ko wallahu ba, goma dai shine ne ila da kana ta aljanna in kawai ne shi da azumi sannan kuma ka bude na to yi kokari sarrafa abu dole guda biyu kawai ka yi da azumi ka bude na da sarrafa yi kokari da duka kiyaye da yin istighfar in Allah ya sani da ya kare in ka fada wannan da yin istighfar da duka barke da Allah ya mutu da sabbin da ya اللهم انت ربي لا اله الا انت فلا تسجل على عبدك وانا على عبدك وعبدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت اعوذ لك من شرك عليك واعوذ بنفسي برحمتك فانه لا يغفر الذنوب الا انت كما قال الجنه هي يوم kana bukatar aljanna in kana bukatar ka san cewa ko ka san Allah ko ma ka san ka cikin aljanna to ka dinga nan ko ka yi magana ina wanda ya san ka su alƙiru duk wanda ya san da shi ka su fa ke cikin da shi ke da shi ga aljanna ko ya san da su ka ya san da ko da shi da Allah ka san shi da ina ba ka cikin da ina ba ka cikin da لعلك تدرك إلى قدر بعد موتها إذا كنت في تسويق الجبل وصارت شرعها في أن وتبارك وحفظ فرجها هي يدها وأعطاها زوجها إذا ما تقرأت إلى كذا ذكر لها ذكر هذا المسلمية وأعطاها زوجها كما هو المسلمية وجاءت تقول في الجنة من أي الجنة شئت duka farko aljanna guda takwas za su shiga wannan gidi mata ta cikin ya ga ala a cikin ya ga ala. shin ka taɓa kuka da Allah to yi kokarin ka yi da Allah domin Allah da kuma da kuka ya tsara ta wuta ta kuma idan da ya yi kuka da wani ثلاثة أعين ثلاثة لا ta أعينكما ta الدين كله تبارك وتعالى إذا الذي قال إذا وعيبتك من خشية الله لكم إذا الذي كان لنا لكم إذا الذي كان بنت لنا وقالوا أنا تبت مثلا في دور الجنة ألا كان هذا الجنة سوري كان يمان يبقى الجنة سوري وقال الله إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة سوري فإذا أنت يا الله كتاب إلى أن أكتب يبقى ما تكتب تكتب الدين كتب أنا يجي من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يجي هو تكتب من أنا في الجنة في الحكم الحكم قوي إلى أن أكتب الجنة أو يكتب الجنة أو يكتب الجنة فمن أدخل عذابي وأدخل الجنة فقد فعل وقاتلنا الجنة الثانية اللهم أدخلني الجنة يا الله في جنة الجنة فلا تكن لنا فرجك كذبنا لك يا معشر النساء يتصدقن فإن كن أكثر منها وقال الله لتكن ولو بشرك ثمرة إلى تبارك لما تدري كثيرا يكون أنا كنت أحكي عن الجنة مين هي كثيرا يكون في أجل الله الجنة إن ذكرى فإن الجنة تحت رجليها كما تقولي يا من الجنة Allah ya jira ka da kai mutum ya rasa shi in dai yana ko dai yana sai aljanna da mutum ka kasance kana da mutane da kwai da yake Allah ya ka da mutum da aljanna المرء يحب الله ويرضى لربه قال انت مع من احببت ان الله يروي لك بذلك النفس وما في النفس حتى تبعك zaka za mu aikin haji halali da da kuma kai kan aikin haji bai aka kunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal haji mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-jannah وما مثلا على الله وسلم هي بأن يضرب الجنة ومن قدم على النار وأدخل الجنة فقد كان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تقاتل بين الجنة الجنة عندك جاه. دي وانت كذلك kepada Allah yang dimana saya itu dalam kita berada. Sahabat dan Allah itu berbeda beda. Dengan Allah yang dimana saya kita ada di wayang Allah berada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين كفروا من عباد رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدلوا جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم مؤمنين الذين من الخيرات الجنه وأدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا شك من الأوقات الجنة من إيمان بالله من الأوقات الجنة من جودة الله بإذن الله ألا كلمة تكفيه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون جعل الله تعالى وليكن الفائزين لقد كان في الثمانين وهكذا نبدأ لك في قبل الجنين نوى ابتلاء جربا جربا من اين جربا ابتلاء الذي بمعنى مكاتب لتوب لهم في أموالهم تبت تبت يكترون لهم فلهم أصحاب نور التوكيد وأنا كلمة نور التوكيد من شدة تجد الثقيلة تفضل تفضل للي للي يقول لي لأجل الحرام لتوب لو نور نبي أخواني للي للي تأجل الحرام يقول لي وأرزقكم فللي للي تأجل الحرام يقول لي وتبقي في ساقني في ساقك إيه؟ من للي للي أخويني أخوي جرى أتبوك يا الله لباني akwai jarabawa a cikin rayuka wannan ya karatu na riga wani mamaki ba wannan namun wannan kuma yayi ne da sauki wannan namun lamu tana nan kan ba lamu tana nan a kan wawo yana nan kan ba wawo wala lamu wanda ko tabbas tabbas sai mun jarabta mu dai min al-qawli wala tadkuru wala huwa wala tadayuwa wala min al-awwali dukiya ta tawaya wal awdubi rayuka ta tafiya ta mutuwa wal zamara abubuwa da yake ولم أكن لكم بشيء من الخمر نبي والنبوي نوح ونقص من الأموال نوح والأنفس نبي والسماوات دلت وبشر الصابرين أي بشارة على صبرهم كما أن أنا يا فتى حقولي أن سورة البقرة وأنا آية تدري لما تشهد معك حتى لا يعمل حقولي وفي جلب الله فيها ثلاثة كهذا الحقولي التي توحده الطاعين أي مشاركة الطاعين مصاب من كل والذي كتب لنا إنا لله فخرج الفكرة إنا لله وإنا إليه راجعون لما أتى الله الذكر اللهم ارزقني في مصيبتي وأحيي خيرا منها لتبلغن في أمر ذلك كذا مثل للدعاء لفظ الابتلاء بالاموال والارض نبي الاذى الاذى الكثير من الذين هم في الكتاب ومن الذين اشركوا من التي ولتسمعن تبت تبت ذاك دين وجودا فكانت تروى ولتسمعن من الذين هم ذلك من عزم الأمور للي وحدنا من يمن يمن الأمر الذي لا يمكنه للي وحدنا الإيمان إمام النووي فأعاقب أجرابك من عزم الأمور من حقيقة الإيمان وتجارة حقيقة الإيمان في تذكر آية لتبلغن من أموالكم كبرا كبرا لها يملككم وجوهكم وارحمكم جرائمكم ولا تتبعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن كبر كبر ذاته يدعون على ذلك كافرون ومن الذين اشركوا لا يؤمنون لا يؤمنون تبعون المشركين عددا كثيرا عددا لا يؤمنون نونا لا يؤمنون لا يؤمنون فإذا تكبر عددا إليه كثيرا نعم والممنوع صفة في يوم وعيدنا وفي الله لك وإن تنبيو تبقى الأمر أما أقول وأنا أجدني وأنا فإن ذلك من عزم الأمور والإيمان لكن حقيقة الإيمان من أعطائه الكبرى لن يولد أن تبين ومثلا فهو آية إذا بيت نسأل الله تعالى السلامة والعافية ابتلاء وما أدراك ما الابتلاء ليتلك سبيل من ابتلاء جربها Allah ta yi masa ka yi tabbatar mana lalle lalle ka kyauta to sai mu shirya ke nan jira ba wannan sallah wai sun kura ne an jira ta su wai sun yi sun ci jira ba wannan sun kaji kamar mutanen mai dubu daga suna cin jira ba wani bangare sai wuri suna cikin jarabawa wai suna cikin zon sun an jarabta su to da wani kurare ne da mutanen siriya mutanen iraq ga gidan jarabawa da bangare jarabawa kanta bangaren tsoro yunwa ta wayar dukiya duk abin da ka tara a kawai jarabawa ta suna da jirgin kasa ne gaba ɗaya kawai kawai ko ma kana ciki ko ba ka ciki kawai a kawo kai ka sa a gidan ka ba kai kawai shi ke na wannan kun ga wannan yin wannan hankali to jarabawa ne Allah ya yi jarabawa da mutum sai yadda ya ga dama yana kuma jarabawa da kashin gona ka je ka tsira kudin ka a sa a gona shi ke na Allah ke kashe ku wasu samara ya ce yana ba ta hanya hankali to jarabawa lallai lallai ne Allah zai ba ka ya kai a wannan هو الذي ذكر من الرفوع كل ذنب ذلك بالنوم لا جن في بالشر والخير منا والينا ترجعون الذي جعلنا من الشر الذي جعلنا من الخير بكيف ومجنا ومن تلك من الله من الله الذي كذوب من الله الذي بارك إذا لا يوجد الرفوع والرفوع لا يوجد في بيته في لمنه في لمن الله يتكلم وعليه أيدي بالجوع الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah shi ne ya halitta mutuwa da rayuwa ba da komai ba sai da ke da samu waye ne aiki ne da fito. Mana duka magana sun jarabawa ne, wannan jarabawa da ayyuka ce. To da nan jarabawa da wancan abu da Allah ya إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمجاد نبتليه نبتليه الآن لجبتك جلسوه هو أمجاد وتيك أهديك هو النبي لنطفة التي لم يأتها الجيل لم يأتها الجيل لم يأتها الجيل نبتليه جمع الله يتأمل فجعلناه سميعا بصيرا اذا كنت انت الله يا بابي اذا الله يجب ان تكفي قال انت الله يا جماعه الله يا بابي تجي في ركعتي قال انت الله يا بابي انا جعلنا على الارض فينا كذا لنبلوهم ايهم احسن عملا الا ياتيك تفهم في كلمه يا جماعه تقول ايش dan Allah ya jarabta mu wane ne aiki ke mai kyau in Allah ya bani dukiya in zan jarabawa in Allah ya hana ni duka jere ne jarabawa Allah ya ce ba a kan insanu idan ka zarta Allah ya ce mahaifi a ka ce mahaifi kamar da karatu ya kuma mana in an ce ran Allah yana fassara rabbi ne halitta rabbi himma rabbika al'ala wane da rabbuka al'ala alladhi khalaqa tasawwa inda kana kan zuri akan littafin Allah da kuma sannan Allah ne kuma يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ومن ربك الكريم الذي قال رافع تزوجت عبدا كذا فسر ذلك القرآن اقرأ باسم ربك كيف لا تقول ربك وأين ربك الذي خلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأين ربنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم وأين ربكم kada gama Allah ya ce kawai ramu shi ne wa mai halitta to kada ya kuskura ka ce ko ai ma da wani da cewa ba yana cewa wani ne wani ne ka ka ce mun Allah ya ce kun gane ka ce mun Allah ya ce to ko manzon Allah shi ma ya ce Allahumma anta rabbi rabbi la ilaha illa anta ya Allah ya ce khalaqatani da dole mu dinga cewa amma aliki ya fi ka dinga cewa ubangiji ubangiji akwai ma mu zan ciye duk da cewa kalma hausa wani saka da ita amma kuma in kalma tana ɗauke da ma'anoni guda biyu to ɗaya ba akwai guba guba to sai mu bar mai guba sai mu dawo kan ya yi wallazi na amanu la takunu ra'ina wa kunu qula to kada ke malam ma ne yana da hawa da wani Allah ya ce malam ma ne Allah ya ce da su in shi ce ka ce ni ba bai abin da Allah ya kama ka ayoyi da bata ba yanzu na kana samun kamar aya biyu ko wacce da ka hadisi guda biyu to Allah ne kuma ta kace ba a insan idan ka bata la ko rabbu idan ma ka ji duk kuna Allah ne ko wani kawo da wani ko wani sai ka gani ta ce ذكر الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام duka zai kuma yi da wani yin wani yanzu take a rahman da ke bayar da zai gani ba kana da kuma a wanda zai kuma yi ba zai fahimta cewa ya yi a rahman in ka ce al-rahim ya ce in ka ce al-aziz ya ce al-hakim in ka ce al-mutakabbir ya ce duka mutum zai gani da kana da kuma Allah wajen al-asma wa sifat na ta tafi ne da duka dawa ya kafe Allah da duka da Allah sallallahu alaihi wasallam da shi mutum idan mana da shi ke jira ta shi Allah ya girma mutum Allah ya ba mutum nemo ka sai ce bai ko da wannan ka Allah ya girma mana iya da ka ka duba ya da su jira wa Allah ya ba ba jira wa wa amma idan mutum ya da to kaga Allah ya baka ne jarabawa in Allah ya hada ka jarabawa la tu'lamu fi amwalikum wa anfusikum Allah ne ba ka tabbas tabbas zai jarabta mu cikin dukiyoyin mu Allah ne ba ka zai jarabta mu a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Hurairah yake cewa ma yake cewa ta shi da addu'a da yana cikin damuwa sosai iyali ta su kuma an bar kai da jinjiri na karfi ce wannan cikin damuwa sosai a ce ana Allah da kuma da kuma yana nufin cewa alheri ne an yi da daukar ba ya zaru bala'u da mu'mini بلاء المسلم من أنه مؤمن في نفسه وولده أكن كنت كجاهل قلوب يمشي حتى إن الله تعالى وما عليه خطيئة أربعة حتى يسألون على ما يتصور منه mana idan Allah ya tsara da mutum da zai zama hikiman haka shi kan kan da riba ne kurakuri in Allah ya nufin bawan da alkhairi man yuridu Allahu bihi khairan yudib minhu duk wanda Allah ya yi miki da alkhairi sai Allah ya kafa shi sai a kawo ma wani bala'i sai a kawo ma wani ciwo sai ka samu sai na fama da ciwo yana fama da ciwo ciwo ciwo ciwo ciwo yanzu ka zo kai karatun ka da su Allah yana da da alƙairi amma idan ka kai maka da ciwo ko ka dan a ana akwai mishkila ne da ranar kuma da ta ce ma ko wai rana ta ba wa ne maza Allah ta ba ta ce ba yi kuma kuma min naqabin wala يشربها إلا كفر الله بها من خطاياها باب أقول لذلك قلوبه لبهيا jikin kawai ya gaji ko rashin lafiya ko wata damuwa da kake iya hangen ta nan gaba ko wani damuwa da kake iya ka ko wani ka kaga nan da Allah ne da kuma da wuta fi nan wani ko amma ko wala tasma'un na alladhina utul kitaba wa yufarriqu min alladhina ashraku bi anan to duk wannan abin da zaka ji imma da kai da jiki ne alaka ta ma duka a baka da jaki ko a fada ma da baki ne to duk abin da zai same ka wata damuwa da zan shiga kai har tsaya da gobe ka فاتيتي لله لمن وكانت ومن يتبرد من شلل الذنوبين والنساء وكان في شلل لا يكون عليك كيف أبدا لله المسلمين فقال الله من عجب إلى أمر المؤمنين إلى ما عجب أمر المؤمنين إن أمره كله خير ذكر أمر المؤمن الخير إن أطاعت ذكر berbagai satu dan lima. Lima yang kehadiran Allah dalam dalam dalam Gabung dengan lima. Kemudian Abdullah bin Umar dari Ya Allah kita berada Abdullah bin Abbas Ya Allah kita berada Ibnu Ka'ab bin Malik Al-Bara' bin Malik Kita ini kita berada Muka dunia, muka dunia, ya apa berada? amma duka cewa shi asali ne ma Allah ya yi shi baya rayuwa asalin makawo ne kawata da kuma biya a kan da dundu asali baya rayuwa to ga sunan da yawa ne ba su yi ba mu tuni ne kiji karshen rayuwar ya maka ce to yi yanzu ya maka ce sai ne shi ke da sai dama da kuma an shi lumani da ke manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan talai ba a cikin annabatai idan Allah ya jira ba ba shi يبني معي يعلم إلى الذين يعلم فالصبر إذا الله يقول تصبر وتتقى سيما فيه نحن كان ابتلاء إلى تسيئة الأدب قوله فالصبر أو وقته من قبل الجنة لأن يقع الجنة تدري إذا تبعت وما والله إن تجد الجنة وعدت إلى مكانه قوم كنتم مني فهو كان ذلك الكتاب in mun ba mutum ne wallahi ba ka kake aljanna ba za ka ba ka hanta su ne wanda zai ka take da da da da farko shi ne ibtilai kar kai fata ma Allah ya yarda ka to janna al'afiya Allah ya baka da bala'i don Allah ya baka da kalmar ne ma al'afiya